الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه ومن تنصف بسنته وأكدى بحجمه إلى من جزاء أما بعد نوء فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أبير جوت رمضان إجراء ببابا ببابا فلن زكادا النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shirin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama wannan unguwa tabarakallahu bayan gidan mandinawa a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muke fatan allah ya sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira a wanda duk aka ce ni a cikin wannan littafi allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari allah ka ba mu ikon bari abinda za a faɗa na ainihin wato rahama a ciki allah ka haɗa mu da ita na azaba kuma allah ka tsare mu daga ita shekaran jiya mun kira a nan wajen la'akari da ababen da suka taso wasu wa'inda ba sa son zaman lafiyar ƙasar nan wasu daga cikin gwamnoni sun yi amfani ba su ce musulunci ba tsarin da doka ta ba mutum yana shugaba yana iya aiwatar da kaza a ƙashin wannan suka ga cewa akwai wahalhalu ba duka mutanen jihar ba sai suka ce sun ba da hutu ga ɗalibai kuma dukkan wanda ya san cewa irin wahalar da iyaye suke sha idan suna da ƙananan yara babu damar su koma bacci bayan sallar asuba a daidai lokacin da a cikin ramadana ana fama da karancin barci dole sai sun sallami yaran sun tafi makaranta su kansu yaran sai a hankali inda wasu gurare wahalar azumi yakan saba da wasu gurare hatta wanda ke cikin garin gusau jihar zamfara za ka ga wahalar da yake sha ta azumi tana da bambanci da mutumin da yake sakwata ko mai dubu a bisan wannan suka ba da hutu ga ɗaliban ku sha ka samu wasu mutane sai suka fara ta da tsayin baya alhamdulillah kuma abin da muka kyautata zato muka ce ba za mu yi rashin adalci ba wannan matsayin ka hukunta dukkan kiristoci da shi ba ka yi wa al'ummar kirista adalci ba kuma mun ga wasu daga cikin kiristoci sun fito sun kalubalanci wannan abin da cewa za a tafi kotu don a ciki har akwai wata mata da take faɗa cewa tana kirista a wata jiha daga cikin jihohin nan nama arewa take kirsa masu yaro ba wanda ya kawo masa mudin shinkafa ko ɗaya amma ga shi ramadan ya zo saboda kyakkyawan zama da take da shi da musulmi akwai wanda buhun shinkafa ya ɗauko ya kawo mata sau da wannan maganan zuwa kotun can da su kare ko menene da su gada in ji kare can su ƙara ta fice su ba abin da ya shafe su da wannan sai ga shi kuma cikin ikon allah wasu daga cikin gwamnoni ma da suka ji bayan wancan matakin ba ma magana ba ce ta hatta ma'aikata a jihar sai suka fara samun sauki wajen rage a wannan aiki, wanda kuma abin mamaki hatta jihar taraba wanda kuma gwamnanta kirista ne kuma jiha ce da take da adadi na kiristoci masu yawa amma shi ma ya bi wannan sahu na hatta lokacin da ya kamata a ce ma'aikata sun yi a wajen aiki ya rage lokacin wannan gwamna allah ya saka masa da alkhairi sannan jihar kebbi na ciki naija na ciki jigawa na ciki gombe na ciki bauchi na ciki to muna kira zuwa ga shugabanni kamar yadda wannan majalisi kowa ya sani duk in aka tashi sai mun musu addu'a ba don komai ba shine dan Allah ya taimake